Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne ba za ki ga ba zawara da ɗa ɗaya ba za ki ganta da ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanakin baya shirin domin iyali ya haska fitila kan yawan mace-macen aure dalilai da kuma matakan shawo kan matsalar. Sai dai ba mu ɗauki lokaci mun nazarci tasirin lamarin musamman ga ma'auratan da kuma 'ya'yansu ba abin da za mu haska fitila a kai kenan a yau. La'akari da ƙorafin da zaurawa a ƙasar Kamaru ke yi cewa suna fuskantar ƙalubale a fuskoki daban-daban. Wakiliyarmu a birnin Yawunde, Maimunatu Sado, ta tattauna da waɗansu zaurawa mata biyu, Habiba da Mariya, da zama ambata da sunansu kawai ba inkiya. Habiba ta fara da bayyana tushen ƙalubalen da suke fuskanta. kin san cewa a tafiyar da muke a yanzu ana samun 'yan mataye da dama 'yan mataye suna tasowa musamman mai da ka duba daga shekara goma sha hudu har zuwa sama za ki ga akwai yawancin 'yan mata a tafiyar da muke a yanzu ko da yake rayuwarmu na yau ma a yanzu in kika duba zawarawan masu yawa da gaske sun yawa amma duk da haka ba za ki ga ba zawara da ɗa ɗaya ba za ki ganta da ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duba da ganin cewa wasu zaurawa idan sun fito iyayensu maza suna watsi da waɗannan 'ya'yan ba su ba su kulawa to kai mai neman aure idan ka zo gurin wata bazawara ka same ta da 'ya'ya to kin ga wannan ma yana iya koran shi manemi hmm. saboda yana ganin cewa ga 'ya'ya a gabanta da zarar ya aure ta wani zubin za a ga nauyi wani bangare ɗaya nauyi ya koma kan shi hmm. kin ga yana ɗaya daga cikin abin da yake kai ga wato zaurawa ke samun wato cikas kun eh, suke sa ba su samun mijin aure da wuri wani na biyu kuma a rayuwarmu yanzu zaki ga cewa ana ɗaukan wasu zauraron kamar suna yawo duk da cewa akwai masu yi amma to shi ana haɗawa duka hmm. akan cewa dukkanin su yawo suke kuma wato su suke kashe auren su ma suke fitowa kinga wasu mazajen a gaskiya suna tsoron auren zawarawa a a yanzu hajiya maryam kin ji dai yadda hajiya habiba ta yi bayani a kai shin yana daga cikin wato cikas kenan da kuke samu idan kuka fito wajen aure ko kuma mazaje sun mutu batun maganan yara sabida haka wato ba a zuwa neman ku aure wannan maganan da ta yi gaskiya ne kasancewa na kasance nema bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini ya yi ce mini ya yi shi kan bai zai iya ɗaukan na da yara na ba idan har zan mayar da waɗannan yara gurin wato mahaifinsu shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki ba ne kuma to yana da za mu iya kamar da a nan faransance muke cewa irresponsible ne kasance na ce ba zai iya ba za a ɗau nauyin yara na ba da kuma tarbiyya mm. shine ni kuma na ce zan rungumi abina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da 'ya'yana to a hakan ya kai ga wannan mijin na shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatan da ya ce in mayar da yara wurin wato mahaifinsu a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yadda kuke tsammani domin wasu ma mazajen ɗin da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka shi kamar eh gwaji za ce maka an zo wato an an san bazawara cewa ita mm. ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar aure zaman wato kwanciyar aure to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta a gaskiya ba abin da ya fi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a 'yan matancinka ba ka fuskantar irin waɗannan matsalolin kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge za ki iya kowane namiji za ki iya ɗauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaura ba ne suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan ɗin ma sun mai da wannan kaman kasuwanci za ka ga wata bazawaran idan ta fito aure tana da kuɗi fiye da yadda kike tsammani tana juya eh da buri da kuma nuna cewan ko kuma idan ka fito kana so ka nuna ma shi mijin da ya sake ka cewa ai gashi ka sanja domin wasu zaki ga cewa a cikin aure sun wahala yanzu idan ta fito za ta nuna wa namijin din cewa yanzu ni fa ba wahala nake yi ba jin daɗi nake yi rayuwan waje ya fi mini rayuwan aure kuma ba haka ba ne rayuwan a gaskiya babu kaman rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne bala'i ne zawarci mm. to eh, hajiya habiba akwai maganar da wato hajiya maryam ta yi dangane da zaurawa waɗanda suke ba da kansu ba tare da wato ko kuma kamar yadda ta yi magana akan batun magana, zancen ɗanɗano da sauransu hakan ya taɓa faruwa da ke Eh batun wato rashin kamun kai a gaskiya za ki ga cewa ni a gani na, shi namiji ne yake fara wato sanya mata bazawara cikin wannan halin. Saboda a gaskiya za ki ga da zaran mace aurenta ya ƙare. za ki ga za ta samu manemai da dama yadda suke laya kofan gidansu na cewa za su aure ta to amma da zaran kin soba wato sauraron su ɗaya bayan ɗaya to za ki ga cewa a cikin ɗari misali za ki ga ashirin ne suke zuwa da maganan aure sauran ɗin dukkanin su akan maganan wato eh, eh, eh, maganan batsa rashin kunya da sauransu suke zuwa gare ki to za ki ga cewa a gurin mace mai rauni talaka wanda kuɗi yake rinjayar da mm. abubuwan duniya suke rinjayar za zaki ga ita she ta fada a cikin wannan tarko zai ki ganta ta so ma yawo misalin kamar yadda na magana ɗazu za ki ga ta rabu da mijinta saboda bai ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yanta har ila mm. yau da ta dawo gida bai ɗaukan ɗawainiyar yara to za ki ga cewa da zaran tana gida ita kanta bata da aikin yi to sai ki ga cewa shi wannan da ya zo da kuɗi yake ta shi ki ga ta fada a wannan tarkon saboda yana bata abin hannu yana bata duk abin da take so kuma yana ba ma yaranta to shin bai dace cewa wa'annan mata zaura waɗanda suka samu kansu kasancewa ba duk mace ce take so ta kasance ba zaura ba wasunsu yana samun su ne wasunsu mm. kuma su suke so ma su bar gidajen auren kamar da kika lissafa to mai yasa yayin da suka fito daga gidajen auren su din ba sa kokarin kama sana'a domin su yi kokari su magance wannan matsalolin da suke fuskanta. A to aikin ga duk wanda yake da niyan dama kashe auren sa ya fito to dama akwai abu a kansa. Akwai wannan abin a kansa saboda ta fito ta yi rayuwa ne. Saboda a yanzu zaki ga cewa rayuwa ita ce akan gaban mata da dama wanda ya kai ga ko a ɗan mata ce idan mutum bai da kuɗi ba za ta saurare shi ba. Mm. Yau na idan mutum bai da abin hannu ba za ta saurare shi ba saboda haka ni na ga zawarawa da dama kamar ni misalin za ki ga cewa ina da wasu ƙawaye na zawarawa amma za kika duba rayuwar da suke ciki amma mu a kalilan da mun ki shiga wannan hanyar za ki ga irin rayuwar da suke yafi na yan mata idan baka dage ba idan baka dage baka daure zuciyanka ba kuma baka da imani baka dogara da Allah ba to wallahi sai ka shiga wannan hanya za ki ga abin da zawarawa suke aikata yanzu yan mata ko rabin shi ba ta aikatawa to na biyu kuma abin da yake kai ga wato waɗannan zawarawan shiga wannan hanya za ga tun a aure yau namiji ya hana mace ta yi aikinta ko kuma mace ita kanta tana da lalaci ba ta neman sana'a to kin ga yau idan miji ya mutu ko kuma kika rabu da miji dole zai ki ga wata a wurinta dole ne shi ta shiga wannan hanya domin babu yanda za ta yi wata a cikin aurenta ta rasa iyayenta ta rasa gatanta to yau a ce miji ya mutu ko kuma ta rabu da mutu gidan ta rabu da miji gidan wa za ta to kinga gara ma a ce wata bazawaran tana da iyayenta kamar mu kinga a gidan iyayen mu muke alhamdulillah to amma yau za ki ga mace tun a gidan aurenta iyayenta sun rasu dama daga gidan iyayenta aka kata ɗakin mijinta to yau iyayenta sun rasu gatanta aure ya mutu ga 'ya'ya biyar hudu yau aure ya mutu gidan wa za ta da waɗannan ƴaƴan in ba iyayenki ba wa zai ɗauki miki wannan ke da ƴaƴanki to kin ga a wannan ma yake kai ga wato mace take shiga wata hanya daban ba iyakar ta kenan ba idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan lamari ke shafar ƴaƴa da ke tsakanin ma'auratan da suka kashe aure da kuma tasirin lamarin tsakanin al'umma Muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinsu duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.